بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحل البيع وحرم الربا وأحل الدين وحرم الظلم وشرع لعباده المعاملات التي تقوم على العدل والرحمة وأمر بالتعاون على البر والتقوى ونهى عن الظلم وأكل أموال الناس بالباطل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 فكم من إنسان فرج الله عنه كربة بقرض حسن وكم من إنسان أثقل نفسه بالديون ليسوء التدبير وقلة الحذر وإن شريعة الإسلام جاءت بحفظ الحقوق والدعوة إلى الإحسان وتعذير المسلم من التساهل في أموال الناس فاليوم نتذكر ما خطر الدين ونتحدث عن فضل عن فضل عن فضل القرض الحسن وما فيه من الأجر والرحمة بين المسلمين عباد الله إن كثيرا من الناس يستفون بالدين فيأخذون أموال الناس ثم يؤخرون القضاء مع قدرتهم أو يستدينون, أو يستدينون لأمور ليس ضرورية وهذا من سوء التصرف فالمؤمن يأخذ بالأسباب ويعرف على أن يثقل نفسه بما لا يقدر عليه وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الدين فكان يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقال الرجال وغيرها من الأدئية فالدين قد يجلب الهم والقلق وقد يحمل بعض الناس على على الكذب والحلق إذا لم يحلفوا بالله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن مؤلقة مؤلقة حتى يقضي عنه دينا فيا عباد الله من عليه دين فليجعل نية صادقة في الوفاء وليجتهد في قضاء ما عليه وليسأل الله لإعانة فإن الله يعين من صدق معه ومن عظيم رحمة الله أنه فتح بابا عظيما من الأجر وهو باب القرض الحسن ومن فضل الله تعالى أنه جعل إعانة المحتاجين ومساعدة الموسرين من أعظم أبواب الخير ومن ذلك القرض الحسن الذي يقصد به وجه الله لا الرياء ولا المن ولا الأذى كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ويقول وقال تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون فالله عز وجل غني عن خلقه ولكن سمي آلة المحتاج والإنفاق في سبيل الخير قرضا ليبين عظيم الأجر والجزاء إخوة الإيمان إن القرض الحسن من أعظم أخلاق الإسلام فالمسلم يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويفرغ بجزاية الكربة عن أخيه وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة فإذا اقترض المسلم أخاه ليساعده في حاجة فهو ليس فقط يعطيه مالا بل يرفع عنه هما ويدخل عليه سرور ويكسب أجرا عباد الله ومن أعظم ما يدل على فضل الرحمة بالمدينين ما جاء في الحديث أن رجلا كان يداعن الناس وكان يقول لظلمائهم إذا أتيتم مؤسرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا ولما مات قال له رسول قال الله له تجاوزوا عن عبدي فانظر يا عباد الله إلى عظيم فضل الرحمة والسماحة وما رحم عباد الله رحمه الله ويا أيها الدائن إذا أتيت أخاك خردا فلا تجعله سببا للخصومة والقطيئة بل جعله بابا للإحسان وإذا أجد عن سدار فانظر إلى ميسرة ويقول صلى الله عليه وسلم من انتظر مؤسرا فله بكل يوم سرقة قبل أن يحل الدين وإذا حل الدين فانظروا فله بكل يوم مثله سرقة إخوة الأعزاء وقد قال الله تعالى وإن كان ذو أسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون ويا من علي دين لا تزال طيبة قلب أخيك وسماحته سببا للتاخير والتهاون بل احرص على آداء الأمانة واذكر أنك ستقف بين يدي الله وسيسأل العبد عن حقوق العباد عباد الله إن المجتمع الذي يشتري فيه التعاون والرحمة والوفاء بالحقوق هو المجتمع قوي متراحم أما إذا انتشر أكل أموال الناس وإضاعة الديون فإن ذلك يفسد القلوب ويضعف السكة بين الناس فاتقوا الله عباد الله وأخذوا أموال الناس وأدوا الأمانة وتعاملوا بالسلك والإحسان إن الدين قد يكون حاجة يلجأ إليها الإنسان وليس كل من استدان مذموما ولكن المذموم أن يأخذ الإنسان أموال الناس بغير حق أو يستدينون ولا يدينون الوفاء ولا ينوي الوفاء أو يقدرون على السداد ثم يماطل ويؤخر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم أي تأخير القادر على أداء الدين ظلم لصاحب الحق فليأذن المسلم أن يظلم أخاه وإن ظلم العباد أمر عظيم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ومن جميل أخلاق المؤمن أن يكون سمحا في البيع والشراء والمعاملات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا ندى فالسماع والعفو والقضاء حوائج المسلمين من أخلاق أهل الإيمان عباد الله إن القرض الحسن ليس نقصا في المال بل هو زيادة وبركة فيما عند الله فما عند الله خير وأبقى وما تقدموا من خير تجدوه عند الله يوم تلقاه فطوبى لمن فرج عن كرب مسلم وطوبى لمن أعان محتاجا وطوبى لمن آت لمن أدى الأمانة وطوبى لمن حفظ حقوق الناس وطوبى لمن استدان أخيه المسلم وطوبى لمن صبر على مؤسر وطوبى لمن تصدق لمن تصدق بحقه هذا وصلوا وسلموا على من أمركم بالصلاة والسلام عليه فقال سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ويقول مصطفى صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله بها عشرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا الحق يا أرحم الراحمين اللهم اقض الدين عن المدينين وفرج هم المحمومين ونفس الكرب المكروبين وارزق كل محتاج من فضلك يا أرحم الراحمين اللهم إنا اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك وبارك لنا فيما رزقتنا وأموالنا يا أرحم الراحمين اللهم اشف شيخنا ذكره يا الله اللهم اشفه يا الله اللهم اشفه واشف مرضانا يا الله اللهم اجعل هذا المرض أن يكون كفارة له يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من المؤدين للأمانات والموافين بالعهود الموسين إلى بلدك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا قبل الموت وارحمنا يوم الموت وارحمنا عند الموت عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وإنهاء عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزلكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون bismillah rahman rahim <clears throat> wannan kutuba za ta yi magana akan haɗarin cin bashi ka je ka karɓi bashin mutum ka zo rimi-rimi kana ƙasƙantar da murya kana rage murya don a baka bashi a ɗauko kuɗi da rantsuwa ka yi rantsarantse a kan za ka mai da bashin nan amma ka ƙi biya to haɗarin ƙin biyan bashi da kuma lada da Allah subhanahu wataala yake ba wanda ya zo neman bashi ka ɗauka ka bashi kai da ka bayar wannan kutuba za ta faɗi falalan wanda yake ba da bashi kuma ta faɗi haɗarin wanda yake karɓan bashi baya biyan bashi rayuwa ta kai inda ta kai ba za a iya rayuwa ba sai da bashi musulunci bai hana karɓan bashi ba musulunci ya halatta karɓan bashi face ma aya mafi tsawo a cikin alkur'ani irin ta mana bayanin bashi da ka'idojin bashi da halaccin bashi abin da ake so dan ka karɓi bashi da kyakkyawan niyya ka yi ƙoƙari kame da wannan bashi domin idan baka biya ba to kana cikin haɗarin da Allah kaɗai san ƙarshen mutum a cikin ƙabarinsa akwai wanda ake bin su bashin kuɗin makaranta yana ɗaukansa ba bashi ba ne ɗansa na wani makaranta sai transfer ɗinsa daga wani makaranta mai da shi kuma ga bashin wancan makarantar bai jiya ya biya ba yana ganin kamar ya sha akwai wanda ake binsa bashin ruwan famfo wata bus suna binsa bai biya ba yana ganin ya sha akwai wanda nefa ne suke binsa bashi shi ma bai biya ba yana ganin ya sha na ɗaiɗaikun mutane wasu ma har suke cewa ƙasan ma bashi ake binta to na ruwanka da ƙasa kanka ka sani Allah zai tsaye da kai kowa zai tsaye a gaban Allah ba mai tarjama ba ruwan cewa ƙasa ta ci bashi shi yasa kai ma ka ji ka ciwo bashi mun mai da bashi yanzu da gwamnati za ta yi kira kan bashi za ku ga yadda matayenmu za su haukace su je su yi da fifi inda ake ba da bashin nan ba tare da tunanin haɗarin da ke cikin karɓan bashi ba ma'aikata bashi kasuwanci bashi ko ina bashi shara ta halatta karɓan bashi shari'a kuma tana gargadin duk wanda ya karɓi bashi bai biya ba to zai shiga cikin haɗari. wannan shine tsokacin da wannan kutuba za ta yi kutubar ta fara da cewa godiya tabbata ga Allah wanda ya halatta kasuwanci ya haramta riba shi ya halatta karɓan bashi kuma shi ya haramta watan zalunci ubangiji shine ya shar'anta mana mu'amala wannan mu'amalar da take cike da adalci da rahama shi ne umarce mu da mu yi taimake keniya a wajen biyayya da kuma tsoron Allah Allah nan shi ne ya hana mu yin zalunci kuma ya ce mu daina cin dukiyoyin junanmu ta hanya mara kyau muna gode maka ya Allah muna maka godiya mara iyaka muna neman taimakonka muna neman gafaranka ya Allah muna neman tsari daga sharrin kawukanmu ya Allah muna neman tsari daga munanan ayyukan da muke yi ya Allah wanda ka shiryar fa shine shiryayye wanda ka batar kuma wallahi ba mai shiryar da shi na shaida cewa babu Allah sai kai kuma kai kadai kake cikin mulki ba ka da abokin tarayya kuma na shaida nan Muhammad bawan Allah ka ne kuma manzanka ne ya ku ɗan uwa masallata mu sani ce fa ita fa dukiya da Allah ya baka ni'ima ce babba daga cikin ni'imomin Allah cewa ranar alkiyama fa ka sani wallahi Allah zai tambaye ka abin da ka tara ta ina ka tara su ko ta ina ka kashe su duk alat ɗin da ya shigo account ɗinka sai Allah tambaye ka wace hanya aka turo maka da wannan alat din duk expenditure da ka cire account ka kai transfer wallahi sai ka ansa na daga cikin mu'amalar da musulunci ya karantar da mu wanda ya kamata mu mai da hankalin makai shine harkar bashi za ka sami mutane da yawa shi ya ɗaga su ya nuna su a duniya ya yaye musu damuwa da kunci wasu kuma bashi ya musu katutu sun gagara biya suna cikin kunci suna cikin damuwa musulunci addini ne da ya ce a kiyaye haƙoƙi kuma yana kira ga kyautatawa kuma yana gargaɗin musulmi cewa mu yi hattara kan dukiyoyin watan juna musulunci ya kira cewa kada mutum ya je ya karɓi kuɗin ɗan uwansa musulmi ya ƙibiya ya cinye ya ƙibiyansa musulunci na gargaɗinmu kan cewa duk bashin da za mu karɓa mu dubi menene dalilin karɓan bashin kuma me za ka yi da bashin kuma yaushe za ka mayar da wannan bashin mumini kullum yana ƙoƙarin ya ga cewa ya kiyaye wannan dokoki saboda kwanciyar kabari ba zai samu nutsuwa ba wallahi in akwai bashin wani a kanka ke sa zan Allah saboda wannan hadari da bashi ke haifarwa a kwanciyar kabari manzan Allah bai gushe bai na wannan addu'a ta neman tsari daga bashi yana maimaita wannan addu'a a sa'i bayan sa'i na daga cikin hadarin da bashi yake haifarwa shi ne idan mutum ya rasu yana daga cikin hadarin da watan bashi zai iya cinye gado idan mutum ya rasu ya bar dukiyarsa bashi ake fara cirewa bayan an cire kudin likkafani a dukiyarsa kudin mota kudin haka kabari kudin komai kai wasiya ma ba za a gabatar da wasiya ba idan bashi ya cinye dukiyarsa sai mu cewa magada su yi haƙuri masu wasiya masu haƙuri saboda muhimmancin bashi bashi yana hana cin gado bashi yakan makale ran ɗan adam a cikin kabari ba zai samu sukuni ba wallahi sai ran da aka biya wannan bashi manzo sallallahu alaihi wasallam yace bashi yana yana jefa musulmi cikin kuncin rayuwa ya hana shi bacci ya haifar masa da cututtuka ran mumini a makale yake har sai an biya masa bashinsa ya kai mai sauraro shin su sukan da ake binka ka rubuta su sun ka sanar da iyalanka ba su sukan da ake binka musamman yadda yanzu mutuwa take mana ɗaukan ɗaya-ɗaya motul fuji'a ka ga mutum ya zo kun gaisa yau a ce gobe ya rasu ya kamata mu koma gidajenmu mu ɗauki littafi mu rubuta ba su sukan da ake binmu da wanda suke binmu shi mu sa rana kuma mu giya wa iyalanmu saboda halin rasuwa an yi wata mata ta rasu cikin wannan makon asibiti kawai ta zo ta gaya mai gidanta cewa ta zo asibiti da ta zo ta giya mai gidanta cewa likita fa ya rike ta a asibiti saboda jikinta bai gani kafin saboda tsananin jikin da likita ya gani ita wata san tana dauke da wannan damuwar ba kafin mijinta ya zo har ta koma ga Allah kaga wannan mata idan ana binta bashi ba a rubuta ba akwai matsala saboda haka ku dan uwa yanda mutuwa take mana dauki dai nan a lokacin da bamu shirya ba lalle ba su sukan da suke kan mu je mu zauna mu rubuta mu biya wa iyalanmu saboda halin rayuwa na daga cikin falalar bashi wanda yake ba da bashi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku taimaki junanku ku ba junanku bashi taimako ne wanda ya zo ya ce ka bashi bashi ka bashi da kyakkyawan niyya daidai yake da kayi sadaka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah da kansa ya ce duk wanda yake ba da bashi to ni ya ba bashi da bawa zai zo wajen ka karban bashi Allah ce ba bawan ba ba shi ka ba bashi in ka shi Allah zai baka sakamako manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kantar da mu cewa shi ba taimakon musulmi wanda ya yaye wa musulmi dan uwansa wani bakin ciki to ranar alkiyama Allah zai yaye masa bakin ciki na ranar gobe kiyama ya ku ƴan uwa masallata mu sani cewa shi fa bashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hadisi akwai wani mutum da yake bawa mutane bashi idan ya ga ba za ka iya biya ba sai ya yafe maka ran da ya koma ga Allah sai Allah ya ce to mu ma mun yafe maka saboda ka kasance kana yafe wa al'umma ya ku ƴan uwa masallata duk wanda kake bin sa bashi shekaru aru aru kaga ya gagara biyan ka ka kira shi kace ka yafe masa domin kai ma Allah subhanahu ta'ala ya yafe maka idan ka bada bashi ranar da ka bada bashi an fara rubuta maka lada kenan idan lokacin karban bashin yayi ba biya ba ladan ka zai koma ribi biyu ya ku ƴan uwa mu kiyaye bashi mu rubuta bashi kuma mu taimaki juna na daga cikin ƙa'idojin ba da bashi ya ku masallata dole a rubuta bashi ko tsakanin ɗa da uba ne dole a rubuta haka Allah ce faktubu idan aka rubuta bashi a rubuta adadin bashin da aka karɓa a nemo shaidu mazaje guda biyu Allah ce ba ku samu maza guda biyu ba a samu mata biyu da namiji guda ɗaya a sa ranar karɓa, akwai a sa kuma ranar da zai dawo da wannan dukiyar so da haka ya yan uwa masallata mu kokarin mu buƙa ka'idojin bashi don mu zauna lafiya don kotunan mu masu zauna a kan rikita rikitan bashi lallai ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace albarka ta tabbata ga wanda yake yawo musulmi bakin ciki albarka ta tabbata ga wanda yake taimakon mai bukata albarka ta tabbata ga mai kiyaye amana albarka ta tabbata ga mai kiyaye haƙƙoƙin mutane albarka ta tabbata ga wanda yake taimakon mutane da ba su bashi albarka ta tabbata ga wanda yake haƙuri akan talakan da ba zai iya biyan bashi ba albarka da wanda ya sadaka da bashin da yake bin wani ya Allah ubangiji muna roƙonka ba su sukan da suke kanmu Allah ka biya mana Allah ka biya mana ba su sukan da suke kanmu Allah ubangiji karfa mana asiri malamin mu da bashi da lafiya gashi nan a zaure muna Allah godiya da wannan lafiyar ma da ta ba shi dama har yanzu yi sallah tare da mu Allah ta zama masa kafara Allah ta zama masa kafara sauran marasa lafiyar mu a duk inda suke Allah ya ba su lafiya Allah ya zaunar da kasar nan lafiya Allah ya sa cika da imani iya mu suka rasu Allah ya ji kansu ya Allah dan mutuwa mu ta zo Allah ya sa cika da imani Allah duk wanda ya zo nan ake bin sa bashi Allah ka bashi abin da zai biya wanda yake bi Allah sa biya shi Allah iya mu da suka rasu Allah ya ji kansu ƴaƴan mu Allah ka musu albarka ka zaunar da mu ka zaunar da mu lafiya ka kyautata karshen mu قوموا إلى صلاتكم safu صفوفكم ورحمكم الرحمن